<laughs> وهو كذلك قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا زمع عن سلمة عن إكرمة عن ابن عباس قال يتي abdullahi dan abbas ya rawaito wani abin da ya faru sahabai suka zauna suna ta tattaunawa sai ga manzon allah ya zo sai shaurare su ya ji duk abin da suka faɗa sannan sai manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallam ya kawo shimfi da abubuwan da shi ma ya faɗa musu to za mu gani duk abubuwan da suka faɗa da abin da manzon Allah ya zo ya faɗa sallallahu alaihi wasallama wanne ne ke da wanne ne za a rinjayar عن ابن عباس قال جلس ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرونه Sahabai suka zauna suna jiran fitowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa kharaja sai ya fito ba za ka taba raba dan adam suna zaune mutum mutum su kai adadi kaza kuma kowa ya tsit har abinda kafin muradin su ya cika ba ba zai taba yiwuwa ba ba zai taba yiwuwa ba wata ranar kulliyatul hadis manyan malamuna zaune manya wannan ya tsokani wannan wannan ya tsokani wani babban malami ba masare ne ya girma ya jima sai zo shi ya dariya ya ce wannan abin da kuke gani wannan kujerar abin da ta gada kenan ya ce ko su manya suka hadu suka zauna yanzu shi kaga wannan ya tsokani wannan wannan ya faɗi kaza wannan ya faɗi kaza ya ce wannan kujerar abin da ta gada kenan fakharaja sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito masu hatta idza dana minhum sai da ya kusa da su sami'ahum yatazakaruna sai manzo Allah ya ji su suna mai muzakara suna tattaunawa wannan ya faɗi abin da ya sani wannan ya faɗi abin da ya sani wannan ya faɗi abin da ya sani sai manzo Allah ya zo ya tabbatar da abin da suka faɗa din sannan sai shi kuma ya faɗi abin da ya sani ko ko ya faɗi abin da yake tabbatacce fatasamma'a hadithahum sai shaurari abin da suke faɗa fa idza ya yaqulu sai ga wani a cikin su abin da yake faɗa cewa عجبا أبما مايكي إن الله اتخذ من خلقه خليلا فإبراهيم خليل فإبراهيم خليله إن الله اتخذ من خلقه خليلا فمن هو قال فإبراهيم خليله بيا إبراهيم بكينا وقال آخر ماذا بأعجب من وكلم الله موسى تكليما wanne ne ya fi mamaki me ya fi wannan Allah ce wa kallama Allah Musa takliman takliman a Taukidu bil masdar yamna'ul majaz kallama Allah Musa sai shiru zaka ce ko ya zanta da shi ko kuwa majazi ne ko menene amma ce kallama Allah Musa takliman a Taukidu bil masdar yamna'ul majaz zantawa ya da shi an fahimta wa kala akhar wani kuma cikin su sai ya ce fa'isa kalimatullahi wa ruhuhu fa'isa isa kalimatullahi wa ruhuhu me za ku ce game da wannan wa kala akharu wa adamu istafahu Allah ga adamu Allah ya zabe shi ma'ana duk waɗannan darajoji kenan makamai kenan فخرج عليهم فسلم sai manzo Allah ya fito sai musu sallama ya gaida su tukunna a in kai ne shehu suka zauna suna yabon wayansu shehunnai ai zaka ma fito kana ma fitowa ya zaka fuskance su fa sallama sai musu gaisuwa Wakala sa na sai ce qad sami'tu kalamakum wa ajabakum tabbas na ji abin da kuka faɗa da kuma mamakin da kuke yi waɗannan manya-manyan annabawa da darajar da Allah ya ba su inna ibrahima khalilullahi wa huwa kazalika ya tabbatar da haka ko inna ibrahima khalilullahi wa huwa kazalika yanzu maganar ta samu gindin zama saboda manzon Allah ya tabbatar ba haka bane ba wa Musa najiyullahi annabi Musa kuma na najiyullahi ne wa huwa kazalika haka al'amarin yake wa Isa ruhuhu wa kalimatuhu wa huwa kazalika haka al'amarin yake ba ku yi kuskure ba wa Adamu istafahu Allahu wa huwa kazalika haka al'amarin yake ba ku yi kuskure ba ala ku shaurara ku kasa kunne ku shaurara wa ana habibullahi wa ana habibullahi da habibullahi da khalilullahi wane fi daukaka habib sau saboda me <laughs> eh ai za a iya istinbati akan abinda suka faɗa da manzon Allah ya ce wa ana habibullahi da mahabba ba tafi kulla ba ina ma nan fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafhum wa ana habibullahi wala fakhra ba da alfahari ba to ya rasulullahi za lam yakun fakhar falimaza to me yasa aka faɗa in ba alfahari ba me yasa ana habibullahi wala fakhra to in ba da alfahari ba da me eh eh a tawadu da sai ya kasa da haka amma ya faɗi sama da haka wa amma bi ni'mati rabbika hadha tahaddusan bi ni'mati rabbih laysa fakhran wa istikbaran shi yasa yace wala fakhra ba al ne na girman kai ba wannan al-fakhri ne na tahaddusan bi ni'mati rabbih wa ana hamilu liwa'il hamdi yawm qiyamati ni ke rike da liwa'ul ranar tashin alkiyama. to me ke nuna me rika tu liwa'ul hamd ke nunawa ina mana liwa'ul hamd eh eh me liwa alhamd liwa tuta kenan na alhamd to ina mahallu shahid cikin liwa alhamd ma'ana duk wanda ya me a'a lokacin da shehu aka kafa aka yi yaki aka fi daular musulunci sai aka ba da mai in aka zo kano wa ake ba in aka je kaza wa ake ba in aka je wa ake ba in za a danka tuta wa ake wa? na sama da kowa saboda kowa na karkashin shi ishe ni aka danka ma liwa'ul hamd ranar tashin alkiyama to in an danka maka liwa'ul hamd ranar tashin alkiyama to sai ce tahtahu adamu wa man dunahu wala fakhra karkashin wannan tutar da nake rike da ita ni ne shugaba annabi adam da duk kowa suna karkashin wannan tuta me yake nunawa yana sama da kowa ke ana gane istinbat mahallin shahir ko wa ana awwalu shafi'in ni ne farkon wanda zai nemi ceto wa awwalu mushaffa'in yawmal qiyamati wala fakhra ni ne kuma farkon wanda za a baiwa ceto ranar tashin alkiyama ba da alfahari ba wa ana awwalu man yuharriku ghalqal jannati wala fakhra ni ne farkon wanda zai je ya kwankwasa kofar aljanna ya rukwa don kof da aka rufe aljanna manzo Allah ya girgiza فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخرا ni zan je kwakwasa kofar aljanna Allah ya bude ya buda ya buda min kofar aljanna ya shigar da ni da talakawan mu'minina wala fakhra ba da alfakhari ba wa ana akramul awwalina wal akhirina ala Allah wala fakhra sallallahu alaihi wa sallama to an ji inda girma inda daraja daraja take gidan ku to duk abubuwan da suka fada shi suka yi tsit saboda da abinda suka sani kenan suke fada to ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kawo musu abubuwan da da ba su san shi ba ko sun san su sun manta kuma yace wala fakhra ba al-fakhri ba habibullahi ay mahbubuhu allazi huwa akhassu min kulli martabatin wa maqamin inda Allah wai ce mahabba ta fi kulla abin da ya faɗa kenan an fahimta to sai ya ce wa ma'i fukara ulmu'minina ya ce shi ne farkon wanda zai shiga aljanna tare da shi suwa talakawan muminai ya'ani minal muhajirina wal ansari wa gairihim على اختلاف مراتبهم من السبق كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال منذ الله صلى الله عليه وسلم يتي يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام talaka za su shiga aljanna kafin mawadatan mu'minai da shekara nawa ɗari biyar shekara ɗari biyar mafa baya nuna cewa talakawan sun fi fa saboda in ka je airport king abdulaziz ko nan kano za ga an cika kowa ya yi layi ba haka ba ne ba wannan ya shiga wannan ya shiga wannan ya shiga wannan yana ƙarshe to ya danganci tikitin da ya yanka waje tikiti ne first class ne ko second class in first class ya yanka kuna zaune ciki kun riga shi kuna zaune kuna hutawa da 500 am yana zuwa shi tsallaka ku ya je first class ku da shi wife ne ba haka bane ba misali kenan وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال منذ الله صلى الله عليه وسلم ana awwalu man yuftabu lahu babul jannati ni ne farkon wanda za a buɗa ma kofan aljanna illa annahu tati imra'atun tubadiruni sai dai ana buɗe min kofa sai ga wata mace ta zo tana tana tana rige rige da ni fa aqulu laha malaki man anti sai ce wace ce ke me wace ce ke fata kulu sai ta ce ana imra'atun qa'adat ala aitamil qa'adtu ala aitamil li rawahu wace ce ke tace ni ce mace da ta zauna saboda ta kula da marayun da aka bar mata dama manzo Allah ce ana mamra'atin zatu safa'il khaddain fil jannati ka hatain ni da wata mace mace da take da safa'ul mai bakin kundukuki cikin aljanna kamar haka suka ce ita ce macen da mijinta ya rasu tana da 'ya'ya tana da sauran ragowar kyau ana son ta aure ta kowa ya zai ce zai aure ta ce ‘ya'yana bakwai ‘ya'yana shida ‘ya'yana biyar ‘ya'ya zai ce a ah. yana son ta amma ba yadda za a yi to ita kuma tana ganin ta ta je ta yi aure ta tozartar da su sai ta hakura ta zauna ta duba su ta tarbiyyantar da su ta aurar da mata suka yi karatu suka yi aure ma'aya maza suka yi karatu suka samu ayyuka to sa'an nan inda shaurar raguwan kyau ta yi aure in ba ta yi aure ba ma ba ta yi hasara ba to wannan abin da ta yi manzo Allah ce ni da ita cikin aljanna kamar yasu guda biyu ne manuniya da babbar yatsa ana ma amra'atin zati safa'il khaddain fil jannati ka hatain gashi nan kuma manzo Allah ce ni ne wanda farko wanda za a buɗa ma aljanna sai dai ina shiga sai ga wata mace ta zo tana rige-rige da ni zai ce ke kuma fa ya aka yi sai ta ce ni ce mace matan da ta zauna ta duba eh, eh, marayunta me haka ke nunawa ina darajar take eh wajen shiga aljanna ka eh. eh kulawa da marayun me ke nuna tana da daraja za ta shiga aljanna ka ita ce ta biyu kenan cikin shiga aljanna manzo Allah ce ni ne farko wanda zan shiga sai daga ga wata mace ta zo tana rige rige da ni sai ce ya ake kuma fa daga ina ce ni ne matan da ta zauna ta kula da ƴaƴan marayunta ashe kula da marayu yana da abin nan ku yana da falala banda wannan kuma manzo Allah ce ana ma'amra'atin ni ina tare da mace wata mace zati saf'a'il khaddaini mai bakin kundukuki mana haka sifar da take fil jannati ka hatai ne shi malamai suka fassara mace da take da 'ya'ya marayu ta zauna bata yi aure ba don ta kula da 'ya'yanta ta duba su har suka yi karatu ta aurar da mata maza suka yi karatu har suka samu aiki karamin aiki ne ba karamin aiki ba ne to wai in ta yi aure kuma ta ci gaba da kula da su fa nassin magana tana magana ne kan me eh, kulawa to in ta yi aure ta kula da su kuma ya zama mai kenan lada biyu kenan ladan aure kenan amma ai ko kai fada kake yi za ka aure ba zaura tana da 'ya'ya bakwai tana da 'ya biyar ya eh, takwas eh, eh, me ya danganta me ya danganta duk wanda ya gaba zawara kyanta yake so kyanta yake so ko an bar mata tana da gado ko tana da kuɗi shi ne amma za a cece ta ne za a kwaco ta daga halaka za a mai kyanta aka gani ana so da ba ta da kyau in za ta halaka ma ta je ta halaka ba haka ba ne ba saboda yana da matukan mamaki tashin hankali duk ya mace ta yi aure ko da ita da iyayenta da kowa mai ake son ta samu haihuwa ɗaya biyu uku hudu biyar da zaran ta haihu uku hudu kuma biyar ko shida ko bakwai ko takwas sai zama mata masifa zai zama mata masifa ba wanda zai dai aure ta duk kyanta komin kyanta sai in tana da kuɗi ko ko a'a tana da kyau ragowa tana da kyau ba haihu ba so ɗaya kaɗai ta taba haihuwa ko ba taba haihuwa ba a'a duk sa'an da mutum ya mutu kiya ba shi da magada 'ya'ya, ko maza ko mata dangin shi ke zuwa su ce suke da gado ba haka ne ba haka in ya mutu ya bar 'ya'ya dole su zo su ɗauki nauyinsu don me aka yi sakace cikin wannan dole sai su ɗauki nauyinsu amma sai a bar mata ita ta yi ta wahala inda dukiyan ma wa'insu su danne su kwace su yi zalunci in ba komai bai bar komai ba a bar mata wahala ina aka ce mace ta yi wahala da 'ya'ya ina aka ce mace ta yi wahala da 'ya'ya ita, ita kanta wahala ana fama da ita ne ita kanta ɗaukar nauyinta ake yi to ya za a gyara wannan ayyukan da ke gaban mu fa suna da yawa zancen siyasa zancen shiririta wannan ya ce wannan na fada da wannan duk ba shaidan ne yake shefe damuna wannan farko tukunna kaman kamar Kano babban kasa ce ke kasar musulunci ya kamata a ce akwai darul ifta darul fatawa wanda suke an amince da su suke zama suna ba da fatawa ana biyan su albashi yadda ake biyan su ma ma'aikatan gwamnati ne ai ba ma'aikatan gwamnati ba ne ba arnanci ake yi gwamnonin da ba musulmai ba ne ba ba musulunci ya kai su inda suke ba to me yasa ba sa son a ce ga musulunci ga musulunci sai kowa ya bi son zuciyar shi shi an samu darul ifta masu fatawa a samu kuma manya dattawa dattawan gari suna zaune ko boko ka ko kaho ne da kai baka isa ka yi abin da ba a yadda da shi ba gari don kasa ɗin ba taka bace ba kasar ba ka bace ba kai kanka alfarma ka nema a zabe ka aka zabe ka to dan mai kana tsarewa kan kujerar sai ka zama tsaguti sai abin da kake so za ka yi waye ya ce maka ba karanta tarihin sayin na umar ba ne imamu malik har abada ba za a manta da muwatta ba fa karshen muwatta mai imamu malik ya tarbiyyantar da mu abubuwa guda nawa nana aisha ta ce ba za ku hutashe mala'iku da suke rubuta miyagun ayyukanku ba ku hutashe su mana in ba za ku yi abin alkhairi ba ku je ku yi bacci ba haka bane ba na abubakar huwa thaniya sunaini iz huma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan shi yake tsayawa tsakanin shi da Allah ya kama harshen shi ce wannan shi zai halakar da ni harshen ka fadi komai kana tare da manzo Allah ne abokin kafa? fa tare da shi kake bai isa ba ba shi ne shehunka ba ba shi ne waliyinka ba ba shi ne ka ba shi ne manzonka ba a'a sai na yi abin da zai fishe ni in ba haka ba abin da zai yi min ba haka bane ba sai na umar ya fito shi kadai tsakanin shi da allah ya ɓoye ba mai jin shi ce ya umar amir al-mu'minina bai ce umar bin al-khattab ba don umar biyu ne aiko akwai umar ibn al-khattab shine dan uwan fatimatu bint al-khattab ubansu ɗaya ita ne sababin ma ya shiga musulunci karshe zai zama amirul mu'minina wanne ne fi daraja umar ibn al-khattab ko umar amirul mu'minina yace ya umar amirul mu'minina wallahi ko ka ji tsoron Allah ko Allah ya ma azaba ko ka ji tsoron Allah ko Allah ya ma azaba lokacin shine mumini na fa ne shugaban duniya baki ɗaya kakaf tun daga kansa har ana da kasa ba a taba yin kaman shi ba tun daga kan na usmana har ana da kasa ba a taba shugaba kaman shi ba tun daga sayyidina aliyu har duk waɗannan tun daga abubakar har an zuwa waɗannan sahabbai alkulafa'u ba a taba samun jagoranci irin waɗannan ba umar bin abdulaziz jagorancin da yi ba a taba samu ba har ana da kasa ba za a samu ba jagorancin da ake kan zalunci sai na umar shine shugaba fa shine shugaba ya ce kai duk filayen da ka sani a kanan nan gandu wajen kiwon dabbobi kaga ka ba dabbobin talakawa dama su zo su kiwo kar su mutu da talakawa da su wane da wane sa'an nan da nima dabbobi na saboda nima ina cikin mai yaya kana shugaba kuma kana talaka ba shi da kudi ai duk wani gwamna ka nuna min gwamnan da ya zo aka rantsar da shi Kano yana da kuɗi kowa aka zo za a ina yake da kuɗi kana ɗarewa shi kenan ka zama mai duk kuɗin ƙasa ya zama ƙarƙashin ka sai yadda ka yi sai na umar ya ce sa'annan nima a shigar da dabbobina. na sa'annan abdurrahman ibn auf da uthman ibn affan a shigo da dabbobinsu in an samu hali in babu hali a bar dabbobinsu waje in yunwa ta kashe dabbobinsu su suna da inda za su je suna manoma ne sa'annan kuma suna mm, gonakin dabino amma talakawa ba su da abin da suke mallaka sai wannan abin in dabbobin su suka mutu kowa zai kama hannu yaro sa ne ya zo ce ya amiral mu'minina ya amiral mu'minina ba haka Umar ya faɗa ba ba abin da Imam Malik ya karantar da mu kenan ba sannan sai ce me sha kuke zan kyale su ne zan kunnin kaza zan kunnin kasha ne in kyale su in sun zo in ba su in kiwata dabbobin su ya fi min sauki dabbobin su mutu su zo ina zan samu kuɗin da zan ba su a'a ashe shugabancin ba ba ba ba ba ba me ake yi ba ba dai ba kuɗin ake yi ba ke in sun zo min ya zai da su ca kuke zan kyale su ne dole in nemo in ba su ba shugabancin da aka koya mana ba kenan to ina muka bar wa wa'annan ina muka bar wa wa'annan kullum ana maimaitawa fa ba wanda ya taba ce maka don ka zama shugaban kasa ko gwamna ko minista ko menene dukiyar da ke karkashin ofishinka sai yadda ka yi da ita sai na umar shine khalifa yari mai mishi aiki yar aiki ta je ta yi mashi cefane ta je ta so abinci sai ta cire fucika ta ajiye ta je ta so abinci sai ta sai da ta tara su suka zama wani abu sai ta so riga ta ta ce gashi nan halifa ta so mishi riga ta so mishi riga ta bashi a sayi na umar ba ya canza ba ya tashi ayyuhan nas isma wa tiyu wa ya tashi wata mace ta ce la sam alaka wala ta'a don me za ka raba mutane riguna ɗaya ɗaya kai ka ɗauki guda biyu sama da kasa sai sai a ji a ɗaure ce ina abdullahi dan umar ka tashi ka yi beli na sai tashi ya ce abin da ya faru shine ubana yana da tsawo dogo ne yana da jiki yadda ya raba ma kowa ɗaya ɗaya haka shi ma ya ɗauki ɗaya sai ni ɗauki ta wata sai na ƙara masa shine dalilin da ya sa kika ga ya sa guda biyu ta ce ka faɗa yanzu za a shaurare ka yanzu za a shaurare ka da baka isa a shaurare ka ba don ka ɗauki biyu ba gezina ba kasa ba fa ba gezina ba fa ba menene ba ne ba fa ba kaza kaza ba fa a'a alawayi wanda kowa yake sakawa mai aiki ta je ta so masa riga ta kawo ta ce gashi nan amiral mumina ka sa ranar juma ko ko za ka tarbi manyan baki suka taho daga abuja za ka saka ba haka bane ba sai ce to ina kika samu wannan ta ce ai dirhamin da nake dirhami biyu ne ko uku dirhami uku misali sai in cire ɗaya sai in ma cefane da biyu ya ce la dirhami biyu zai ishe mu cefane kike ɗaukan uku aje a fada ma tirejira daga yau albashin halifa ya koma dirhami biyu saboda zai isa ake cire uku ita kuma maleji take yi fa don a saman mahalifa riga ya kara in yi baki sun taho daga abuja sun taho daga ina ne sun taho ya sa riga mai ɗan haske-haske ya ce ina kika samu wannan ce ga yadda aka yi ga yadda aka yi kudin cefanen nake dan rarragewa ce abinda kike ragewa din nan a cire shi cikin albashin amirul muminina abin da ake cefanen shine albashin yanzu ba abin mu girgiza kai bane fa abu ne sai mun dawo da wannan sa'an nan za mu samu zaman lafiya muna faɗa kuma mu rantsuwa da Allah amma ba in ba wanda aka ɗauke ka aiki ana biyan ka albashi ana haɗin baki da kai ba wai kai ba komai ba ne in ba haka ba me ba a faɗa ba tun daga buhari har zuwa muwatta rantsuwa ake yi wallahi tallahi talakawa ne ba talakawa ba ne ba talakawa ne ko ba talakawa ba ne ina ma na talaka talauci talaka bukata duk wanda ka ɗeba ɗin nan ka je ka ajiye shikenan sun zama ba naka ba kuma she suna sai dai tunani kana nema yanda nake nema nima ma talaka ka ma fi ni ma bukata ka sa ran za ka samu miliyan ɗaya ko biliyan ɗaya miliyan ɗaya ko miliyan biyu ko miliyan goma a cikin wani aiki ko kwangila baka samu ba ɓacin ran da kake samu ya fi ni da zan rasa cefane ɓacin ran da zan samu ɓacin ran ka ya fi wannan duk sa'an da ka buɗa mu kanka wannan kofar wallahi ka talauce har abada har abada ka talauce ke ne kowa ba gani ba za a kwashi kudin aje da su a aji ko abin ne a dawo ɗan kankanin da ke akwai kuma a shara ka talakawa a ciki to wannan masifa da mai ta yi kama duk sa'an da ka bude makanka kofar wannan kofar ta sai ka tara kudi ka fi kowa to ka zama talaka kenan har abada kuma hisabi na ka kuma sai an kunyata duniya da lahira wallahi sai an kunyata duniya da lahira da kanka za ce ikra kitabaka kafa bi na al-yawma alayka hasib da kanka za ka karanta littafinka ma li hadha kitabi la yugadiru saghiratan wala kabiratan abinda muka yi karkai abinda muka yi mun sai da muka kulle kofa fa babu kowa daga mu daga ni sai mu sai mu sai mu ya yi kuma abu ya fito mala'iku suna nan suna rubuta suna rubuta Mm-hmm. ya danganci ta eh, ai ya ji abin da suke fada ne suna tattaunawa ne garin kaza da kaza da kaza to sai ya ga suna bukatan a yi musu gyara ya shaurare su sai da suka gama da shi tabbas na ji abin da kuke fada lalle wani ya ce kaza kaza haka al'amarin yake wani ya ce annabi kaza haka al'amarin yake sai da ya gama kakaf ya tabbatar musu da abin da suka fada haka yake ya ce wa ana habibullahi to kuma fa to abin da za a tambaya nan shi sa me yasa ba su kawo na manzon Allah ba su kawo na sauran annabawa da manzannai kuma me yasa bai fushi ba hmm. Eh. waɗannan sun zo a cikin alƙur'ani eh. kamar kamar darrasawa suke suna tattauna to darasa suke suna tattaunawa to babu wata daraja da ta zo ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani to me yasa ba su tattauna wannan ba قال حدثنا سعيد بن سليمان عن منصور ابن ابي الاسود عن ليث عن الربيع بن انس عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa ana awwaluhum khurujan idza bu'ithu ana awwaluhum khurujan idza bu'ithu yace in an tashi alkiyama aka tashi al'umma baki ɗaya ni ne farkon wanda zai fito daga kabari wa ana qa'iduhum idza wafadu lokacin da al'umma baki ɗaya za su hadu su je wajen Allah madaukin sarki manzo Allah ya ce ni ne jagora alwafud tawaga za a yi za a je saboda tsayuwa ta yi tsayuwa rana ta yi ta kusato da mm, kan ɗan adam wannan gumi ya nitsar da shi wannan gumi ya kai masa kaza wannan gumi ya kai masa daga wuya Shi shine sai manzo Allah ce almu'azzinuna atwalun nasi a'nakan yawmal qiyama masu kiran sallah sun fi kowa tsawon wuya ranar tashin alkiyama sai aka ce to wani kyau ke cikin tsawon wuya aka ce ai duk mai tsawon wuya duk gumi in ya yi ba zai nutsar da baki ɗaya ba <coughs> ana ka'iduhum iza wafadu wa ana khatibuhum iza ansatu lokacin da kowa ya tsit ba shi da abin da zai faɗa bai san ma abin da zai faɗa ba manzo Allah ce ni ne Allah zai min ilhama ya karfafi zuciyata ya saki harshe na ya yi min ilhami na zo na yi hutuba na faɗi kaza na faɗi kaza na faɗi kaza ya Allah ce to ake so wa ana mustashfi'uhum hubisu manzo Allah ce in aka tsere kowa ni ne zan zo in ceto a ba kowa hanya ya wuce ko kayi ibadan da kai ko annabawa da manzannai baki ɗaya. yan aljanna ne amma ba za a bude musu aljanna ba sai da ceton wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ana mubashshirhum idza ya'isu ni zai musu bishara albishir in suka yanke kauna daga rahmar Allah kowa ranar tashin alkiyama na fa ba wasa bace ba kowa sai da sai da ya rikice a ce to aje wajen annabi nuhu ya ce ai kaza kaza aje wajen kaza aje ai kaza sai an bi duk manzannai annabawan Allah kowa sai ya ce a yau Allah ya yi fushi da bai taba yi ni ma yau ta kaina nake ranar da kowa ke cewa ta kansa yake manzo Allah yana ummati ummati ummati ummati shi ta al'ummarsa yake mubashirhum idza ya'isu aw ayisu ni zai musu albishir in suka yanke kauna lokacin kowa ya rasa me zai yi Allah ya yi fushi ba abin da ya ce tukunna ka yi tunaninka hakka gaji to ya zan yi na fita manzo Allah zai zo yi musu albishir la taknatu min rahmatillah Allah zai yi kaza Allah zai yi kaza Allah zai yi kaza alkaramatu wal mafatihu yawma idin biyadi alkaramatu girmamawa karamci da Allah zai ba manzon Allah wal mafatihu da mabudan aljanna yawma izin biyadi suna hannun manzon Allah wa ana akramu waladi adama ala rabbi ni ne mafi girman ɗan adam a wajen ubangijina يطوف علي ألف خادم كأنهم بيض مكنون أو لؤلؤ sahabbai ba dole su shiru ba wanda suke ta wadan darajar annabi nuhu ibrahim annabi dole shiru ko ana awwaluhum khurujan idza bu'isu yace yani min quburihim yawm al-qiyamati wa huwa bi ma'ana qawlihi sallallahu alaihi wa sallama fi ma sahha anhu ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ard wa la fakhra alaysa kadhalik da wannan ba ko قال أخبرنا عبد الله بن عبد الحكم المصري قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيع عن صالح هو ابن عطاء ابن خباب مولى بن الدين ما هذا نمبر يبقى إيه؟ ابن خباب مولى بني الدين أليس كذلك؟ أنا عطاء ابن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجي من زون الله صلى الله عليه وسلم ياتي أنا قائد المرسلين ولا ni ne jagoran manzannai duk baki ɗaya kuma ba da alfahari ba duk wani manzo ya san ina gaba da shi wa ana khatamun na wala fakhara ni ne cika makin annabawa ba da alfahari ba bayana babu wani annabi kuma da za a aiko wa ana awwalu shafi'in wa awwalu mushaffa'in wala fakhara ba alfahari ba in bai zama alfahari ba me zai zama tahadduthun bi ni'mati rabbihi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن ابن جدعان عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم يأتي أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأقها كو ni ne wanda zai kama kofin aljanna na girgiza fa uka aqi'uha fa na girgiza qala anas ka anni anzuru ila yadi sallallahu alaihi wasallam yuharrikuha anas yace ka ce ina kallon hannu manzo Allah yana girgiza hannunsa وصف لنا سفيان كذا وجمع أبو عبد الله أصابعه وحركها قال وقال له ثابت وقال له ثابت لمن ها سفيان وقال له ثابت قال لمن أنس كينكم so wane ne wa qala lahu thabitun thabitun al-bunani yace masa masasta yada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam biyadik ka taba hannun manzon Allah da hannunka hannunka ya taba hannun manzon Allah qala na'am yace i qala fa'atniha uqabbiluha to ba hannunka na sumbanci hannun da ya taba hannun manzon Allah sallallahu alaihi zai tabarruki da hannun da ya taba hannun manzon Allah da yanzu tabarruki da mai dawaki na aka yi manzon Allah hannun da ya taba hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ya tabarruki da shi ko ba ana tabarruki da asarin nabi sallallahu alaihi wasallam ko ba a yi ana yi mai cece hujja manzo Allah yanka in yayi umra yanka gashin shi sai ya me ya rarraba musu manzo Allah cikin dare ya fitsari cikin mazubi ke ke dauki bawali ki dauki ki je ki <laughs> wannan kalma mu wajen mu tana da nauyin fada <laughs> eh wannan kuran kudan na da nauyi wancan kuma yana da nauyi da manzon Allah ya ya ce ki ɗauka ki je ki zubar shi ta ɗauka ta je ya aika yi ta ce na sha ya ce wuta ba za ta ciki ba in ya zamana wanda ya taba hannun manzon Allah ana tabarruki da shi ina ga matar manzon Allah da duk jikinta ba inda bai taba jikin manzon Allah ba matan manzon Allah duk jikinsu ba inda bai taba jikin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam maimakon ai tabarruki da su sai kuma yi ta don Allah ka taba ganin hasara da bata da taɓewa irin wannan har yanzu matsaloli sun fara ba jayayya da yawa ko ba fada da yawa ko hmm. eh? ya je <laughs> dama ai imamu malika an ajiye mawattan shi ne amma ba karamin ilimi ke cikin mawatta ba fa ilimin maliku kenan in ka duba abubuwan da ya cika littafin da shi ma'ana duk karatun da aka yi farko shi zai nuna mana karatun da aka yi aiki za a yi da shi kada ka rinka jin kai kana kaza kaza ka rinka kallon kowa na laifi kamar kai ba mai laifi ba ne kana kallon laifuffuka mutane kai kamar tara naka ma'ana babban hanya kenan da shi ke batar da mutane da ka iya wani abu kaɗan da ka karanta wani abu da ka iya cikin wani abu kazan ka dauki guda biyu uku ka iya kana yi sai kana ganin kowa arne ne kowa dan bid'a ne kowa fasike kowa menene da menene da menene in aka dawo ana nuna maka abubuwan da kake yi sai ka san ashe maka kujeran ibn umar din nan da ibn abbasin kafin a zauna kansu sai an yi kaman ana yi sai an yi kaman ana yi sai ka rinka ganin kowa bai iya ba sai kai kadai kowa ya zo sai ka kalli fuskarsa a bai bar gemu ba ai ya rage gemu ina ruwanka ina ruwanka bai dage wandonsa ba ina ruwanka baya jinsatul istiraha ina ruwanka ina ruwanka kai in aka ajiye ka aka nuna maka abubuwan da baka san su ba ko baka iya ba ko baka yi ba ai za ka rena da kanka wannan kadai da kai sakaci da shi harshenka duk wanda ba malamin ka ba kowa bane zaka fari komai game da shi malamin ka kowa sai ka boye ba haka bane ba sunna ce ko bid'a bid'a ce Allah <laughs> wallahi hadda wallahi ai ba ashe sunna tana da wahala ko tana da faɗi ko eh tana da yawa tana da faɗi dan kwaya uku aka zo aka karantar da kai iya rayuwanka ka bar gemu ka dage wando ka yi jilsatul istiraha ka yi ijinu shi kenan ina sunnar amana ina fadar gaske wanda ki na umar su da kololuwa sunna na umar in yabi bi hanyar dan sai shaitan ya bi hanyar sabon gari baya baya shiga hanyarsa amma ya ce ya umar amiral mu'minina ko ka ji tsoron Allah ko Allah ya amma azaba sayyidina abubakar shi ne aka ce mai as-siddiq filgari في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون filgari min arimi gaskatawa da yin nan da mai da harshen sai amma shi ne kama harshen wannan abin shi zai kai ne baro shi zai kai ni ga halaka sai na bakar mai kake da harshen ka da zikiri ban da zikiri da gaskata manzo Allah me kake yi amma sai da kama ce wannan shi zai kai ni ya baro sahabi ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuffa alaika haza kuffa alaika haza ba sahabi bane ba sahabi kuffa alaika haza yace ya manzo Allah za a kama mu da abinda harshen ce to me yake suka mutane wuta na banda abinda harshen sai gege to ka duba kanka in ka saka in ka saki dama kana ta menene kake fada me ake rubutawa nana aisha ta ce ku huta shi mala'iku mana su huta ba haka bane ba sai kana ganin kamar kai kana kana me kake gani ne me kake faɗa ne kana ganin kafi kowa sanin sunna kenan kana ganin kafi kowa yin addini kenan kana ganin kafi kowa kaza kaza kaza kaza to yana cikin hanyoyin da shedan ke bi ya batar da mutane sai ya kai ka ya baro Allah ya kiyaye an fahimta قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن المختار ابن فلفل عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيء في الجنة يزك أم فرفاجين كياما أرسات الكياما أنجما yanzu a cikin aljanna manzon Allah ke magana